نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 18 ga watan safa bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta takwas. wanda ya daidai da sha takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun littafin nan mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula نشط محمد صالح الأثمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة مكوانا أكن قائدة ƙarshen ƙa'ida ta farko a cikin ƙa'idojin da ake gane siffofin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha bi wajhin min alwujuh wannan shine ka'ida ta farko da muka karanta har zuwa ƙarshen wannan ka'ida wannan karatu shine mu na 22 da za tashi da izinin Allah yau zamu mu tashi alƙa'idatu thaniya ƙa'ida ta biyu malam yace babu sifati awsa'u min babil asma baban da ke magana akan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala ya fi faɗi akan babin da ke magana akan sunayen Allah wannan ka'idar da malam ya kawo mana asalinta ka'ida ce wacce ɗauko ta a cikin madarijus salikin baina iyaka na Abudu wa iyyaka nasta'in na ibn qayyim al-jawziya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a ya zo a mujalladin ƙarshe na uku shafi na ɗari hudu da talatin da uku, malam yake magana akan babu aqwalun fil wujud babin da ibnu qayyim jawziya ya bude babin da ke magana akan zattuttuka cikin samuwar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan babi babi ne mai faɗi babu sifati ausa'u min babin asma babin siffofin Allah ya fi faɗi akan babin da ke magana akan sunaye wannan ka'idar malam zai ƙara mai da mu can baya shine amfanin haddace ka'idojin da muka karanta a can baya a wata ibara ana cewa kullu ismin sifa wa laysa kullu sifatin ism bi ma'ana kullu ismin sifa kowace suna na Allah yana kunshe da siffar Allah wa laysa kullu sifatin ism amma ba kowace siffar Allah ake samun sunansa daga wannan siffar ba wannan ita ce ka'idar da kuma zamu mu ɗauka kaga ta yi kama da wata ka'ida da muka karanta a can baya a cikin babun asma ko ita ce ka'ida ta uku malam ya ce wa zalika wannan ka'idar da na kawo maka hakan ya samu ne li'anna kullasmin mutadamminun li sifatin kama sabaka kowace suna ta ubangiji yana kunshe da siffar ubangiji kamar yadda bayani ya shuɗe a baya malam ya ce kama sabaka fil qa'idati thalitha min qawa'idil asma kamar yadda ya shuɗe a baya a cikin ƙa'ida ta uku daga cikin ƙa'idojin sunayen Allah maɗaukaki da muka karanta a can baya idan ka buɗe za ka gani ya ce asma'ullahi ta'ala in dallata ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur awwaluha ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل وثانيها ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل وثالثها ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل والثاني ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها lillahi azza wajal shine ka'ida ta uku shine amfanin haddacewa kenan saboda malam in wani bayani ya zo zai ce ka koma baya kaga in ka haddace baka bukatan yanzu ka bude balle ko ka ce za ka zo da shi ka riga ka san me ka'idar ta kunsa shine sunayen Allah maɗaukaki idan yazo da sifa muta'addi bi ma'ana aka jero sunayen guda biyu ko uku kamar ka ce bismillahir rahmanir rahim kaga nan Allah ar-rahman ar-rahim kaga an samu guda nawa guda uku sai ce to in ka samu duk inda ka samu irin waɗannan a to ya kunshi ababai guda uku na farko yana tabbatar maka da sunan Allah wanda wannan sunan Allah ya ambata na biyu yana tabbatar maka da siffar wannan sunan yana kunshe da yana hada da wannan sunan sannan na uku hukuncin da sunan nan ya kunsa guda guda biyu ko uku a jere yana tabbatar maka da wannan hukuncin a ka'ida idan Allah ya ba da wani umarni kuma ya bi shi da ƙarshen wa'annan to yana nuna maka hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi kamar yadda ya ce وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون تفلحون ko ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗayanku ya ku mu'minai saboda ku samu rabauta sai kulya ibadiyan ya ibadiyal asraf asrafu ala anfusihim sai ce me la taqnatu min rahmatillah sai ce me inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sai ce innahu huwal ghafuru arrahim rahim kaga ya hada maka suna guda nawa biyu to anan duk irin barnan da mutum zai yi a doron kasa waye cuta kansa ko to idan ya daga hannu ya cika sharadan tuba ya ce ya Allah ka yafe min Allah yana ƙara tabbatar maka da cewa duk barnan nan ya yafe maka in dai ka cika sharadan tuba to shine thubutu hukumuha wa muktadaha yana tabbatar maka da hukuncin wannan sunan da abinda wannan sunan ya kunsa kaga yanzu Allah ya buɗe maka kofar tuba ko duk laifin da kake kaka ce a ah, kawai ni na san ni direban jahannama ne a ka tuba Allah zai yafe maka Ka ga a cire maka ebe tsammani daga samun rahamar Allah Ka ga wannan babin abin da yake karantar da mutum kenan sai ce amma idan aka samu suna ne guda ɗaya daga cikin sunayen Allah ya ambace shi guda ɗaya to ya tabbatar da al'amari biyu tabbatar maka da wannan sunan da tabbatar maka da siffar da wannan sunan ya kunsa ina fata an gane wannan ka'idar to sai malam ya ce wali anna min sifati ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala saboda daga cikin siffofin Allah akwai wanda ke rataye da aikace-aikacen Allah subhanahu wa ta'ala wa af'aluhu la muntaha laha aikace aikacen Allah ba yi da iyaka ba yi da ƙarshe amma ni da kai aikace aikacen mu yana da me yana da ƙarshe kana mutuwa aikin ka kare ko bai kare ba ya kare akwai rashin lafiyar da za ka yi shi ba ka iya komai kaga kila daga nan kuma sai lahira kaga aikace aikacen ka yana da iyaka amma na Allah ba yi da iyaka wannan yana nuna maka girman ubangiji sai ce kama anna aqwalahu la muntaha laha kamar yanda zantuttukan Allah ba yi da iyaka kaga duk kalmar da ni da kai zamu faɗi a duniya kafin mu zo duniya ranar da muka cika cikakkun halitta a cikin mahaifar iyayenmu mata aka busa mana rai a ranan aka kididdiga kalmomin da ni da kai za mu faɗi a duniya adadin haruffan da adadin kalmomin idan ya kai adadi tun daga ranar kuma haka koma ga Allah ba za ka ƙara iya magana ba saboda asalin adadin kalmomin da aka rubuta maka za ka faɗi a duniya ya kai ne ya kai makura ya kai limit shi kenan ya faɗi. ina fata an gane to shi na ubangiji zantuttukan da yake faɗi bayi da iyaka me dalili akan haka dan malam ya ƙara fito maka da karatun a fili sai ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله inna الله azizun حكيم Allah ya ce walau annama fil ardi da za a ce dukkan abin da ke cikin doron ƙasa min shajaratin na bishiyoyi ko na bishiya bi ma'ana duk bishiyoyin duniya kalamun a mai da shi alƙalami walbaharu ya mudduhu teku shine ke masa tawada min ba'dihi teku guda ɗaya ya ƙare saba'atu abhurin a samu bayan tekun nan tekuna guda bakwai ma nafidat kalimatullah kalmomin ubangiji ba za su taɓa ƙarewa ba inna Allah lallai ka sani Allah azizun mabuwayi ne hakimun kuma buwayarsa a haɗe take da hikima shi sa kalmominsa ba sa taɓa ƙarewa kaga nan Allah ya buga maka misali ne saboda ka ƙara jinjina girman Allah da iko na Ubangiji ya ce da za a samu bishiyoyin duniya ga baki ɗaya su zama su ne ake yin alkalami da shi tekunan da ke duniya ina malaman geography tekun da suke duniya sun kai bakwai eh a tsarin ocean eh guda bakwai ko atlantic ocean ko eh pacific ocean sai ne indian ocean sai ne eh atlantic antarctic na hudu na biyar ba arctic arctic ocean na shida ba a kaji kuma red sea kuma <laughs> ai sea ne wannan ocean ake magana ai ocean is larger than sea ko and, and bigger yawa in size saboda ka ocean muke magana aha ba malaman geography ne subhanallah <laughs> to kaga Allah ce da za a tara wa'annan tekunan guda bakwai duk bishiyoyin da ke duniya da wanda za a yi da wanda ba a yi su ba ko in aka tara su ga baki ɗaya kakaf aka mai da su su ne alkalamin da za a dinga dangwala tekun ana rubuta kalmomin Allah tekun zai ƙare bishiyoyin za a yanke su duk za su ƙare amma kalmomin Allah ba su ƙare ba yana nuna maka girman wa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun gane to sai a ƙarshe sai ya ce inna Allah kaga ɗaya kenan Allah ko sannan ne azizun akwai ne sifatul izza ko hakimun akwai sifatul ne hikma Allah mai buwaya ne kuma mai hikima shi sa kalmominsa ba su da iyaka kuma cikin hikimarsa Ya sa ba wanda ya san ƙarshensa ina fata an gane kaga wannan yana nuna maka girmamawa ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da cewa wa min amsilati zalika daga cikin misalan haka anna min llahi ta'ala almaji'u daga cikin siffofin Allah madaukaki akwai almaji'u almaji'u mai tahowa ina ba ta an gane wal itiyan mai zuwa wal akhdhu mai karba wal imsaku mai riƙewa, wal batshu mai damka ila ghairi zalika min as-sifati zuwa ga wannan haka na siffofi allati la tuhsa wanda ba su da iyaka kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace waja'a rabbuka sai ce me wal malaku saffan saffa waja'a rabbuka ubangijinka yazo wal malaku saffan saffa alhali mala'iku sun yi sahu sahu ranar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tsaga sama kaga wannan saman da giragizan nan da kake gani kaga kashi biyu ne girgije kaga akwai wannan na farko mai kaman hayakin nan da ke tafiya ko sannan akwai na sama can wannan ya sha daban da wancan ko a wannan mai kama da tokan nan ko mai kama da hayaki nan ruwa ke fitowa ko malaman geography sun yi classification ɗinsa ko sun ce akwai cumulus akwai cumulonimbus akwai stratus akwai satistratus duk wannan nau'i ne na ne? na wannan cloud din da ke haduwa ake samun ruwa ina fata an gane to da wannan da na saman Allah ranar tashin kiyama zai tsaga su wannan in ka hau jirgi ai saman sama kake hawa ko Za ka gansa yana tafiya kamar hayaki wannan yana nuna maka girman wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma idan ka hau saman shi yadda ni da kai in mun daga kai za mu kalli can sama sky wanda ke looking sky blue kenan ko haka kai ma kana jirgi za ka dinga kallon sa can koli ashe kenan yana nuna maka girman wa wanda ya halicci wannan aikin wanda ya wannan aikin to za a tsaga shi idan aka tsaga shi mala'ikun sama ta farko za su fito mutum da aljani da dabba sun taru a waje daya saboda daman wuta za ta kora mu za ta kora mutane ta kai su can hanyar sham inda filin da za a tsayu kiyama ta tsaya to idan aka tattara mutane ga dabbobi ga mutane sannan ga aljanu a bayansu mala'ikun sama na farko sai su sauko sai su zage mala'iku sai su zage mutane da aljanu da dabbobi mala'ikun sama ta biyu za su sauko sai su zage mala'ikun sama ta ne ta farko haka har sama ta bakwai in sun gama sauka shine wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila ranan da sama za ta tsage da giragizan da ke cikinta a saukar da mala'iku saukarwa sai Allah ce almulku yawma idinil haqqu rahma. mulki na gaskiya a wannan ranan yana wajen Allah mai rahama wa kana yawman ala na asira rana ne mai tsanani ga kafiri haka Allah ce to a wannan lokacin sai Allah ya ce waja'a rabbuka Allah zai zo wal malaku saffan saffan to wannan sahun mala'iku sun yi sahu sahu an zage Waji waji'a yau maizin bi jahannam a wannan ranar za a zo da wutan jahannama ba Allah ce wa burri zatul jahimu liman yara za a zo da wutan jahannama kowa a cikin mu nan wallahi tallahi billahi ladi sai ya ganta a wannan wutan jahannaman a tare da ita akwai linzami mala'iku dubu saba'in kowane linzami ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in na rikewa tana ja suna ja ya ji runa haka maza Allah ce kaga ana da mala'iku nawa kenan eh 4.9 billion mala'ikun da za su rike wutan jahannama 4.9 billion angels za su rike wutan jahannama to shine a rabbuka wal malaku saffan saffa to shine lokacin da manzon Allah ke wannan bayanin sai nana aishatu manzo Allah ya karanto mata yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar ranan da za a canza wannan kasar da ni da kai muke akanta a kawo wani sabon kasa wanda ba ita ba wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar a bujiro da mutane zuwa ga Allah daya dayan daya mai tankwasa bayansa sai na Aisha tu hadisin Bukhari sai ta ce ainihin nas to a wannan lokacin ina mutane suke tunda an ce za a kwashe kasan to ina suke sai manzo Allah ce fawqal jisiri ala matni jahannam za a daura ni da kai a akan tsani na bridge shine gada kenan ko saman wutan jahannama muna kai wajen sannan za a kwashe kasan sannan a zuba wata sannan a dawo da to shine waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo alhali mala'iku sun yi sahu sahu wa qala yace malam yace Allah madaukaki yace hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min zamani Walmala'ikatu wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wa Allah ya ce umur Allah yace shin mutane suna kallo ko koshin mutane suna jira illa an ya'tiyahumullah suna jiran ba sa jiran komai face suna jiran Allah ya zo musu fi zulalin min al-ghamami cikin wata inuwa na gajimari na lema da Allah subhanahu wataala zai zo musu shine inuwar ubangiji kadai yawma la zilla illa zilluhu ranan da babu wata inuwa sai inuwar Allah saboda a wannan lokacin ranan nan da muke gani ba akwai tazara mu da ita ba manzo Allah ce za a kusanto da ita zuwa kawukan mu kamilin Abu Huraira ya ce na kasa gane wani mil manzo Allah ke nufi mil mil daya ma'anarsa a larabci yana ɗaukar ma'ana biyu ma'ana ta biyu ana cewa karan tozari wannan dan karan da ake tsomawa a zagi a sa ko sunansa shi mani sai abu hure da ce na kasa bambancewa wanne manzo Allah ke nufi saboda kusancin shin ana nufin na karan tozari ne kaga ne iya musa kusancin kenan ko yace ko kuma na min na tafiya da ake nufi wanne da yana nuna me alaman me kusanci na rana zuwa ga mutum a wannan ranar kowanne a cikin mu zai yi gumi gwargwadon safan Allahnsa a duniya haka manzo Allah ya ce wani guminsa iya ƙaurinsa Allah ka sa mu wani guminsa zuwa gwiwa manzo Allah ce wani guminsa zuwa cibiyarsa wani guminsa zuwa kirjinsa wani yuljimuhu iljama guminsa zai lullube shi ga baki ɗaya zai dinga iyo ne a cikin guminsa saboda sabon Allah sannan a wannan ranar. kowa a cikinmu shi zai yi dakon laifinsa yanda ya ji daɗi a duniya ya saba wa Allah haka a ranan za ka yi dakonsa li yahmilu auzarahum kamilatan ala buhurihim kowa sai ya ɗauki laifinsa a bayansa in ka da wani wamin auzarin ladina yudilluna an sabili da kuma laifin wanda ka in ka da wani za ka ɗauka a wannan ranar kowa zai yi wannan dakon yana tafiya da shi wani zai ɗauka kamar fensirin nan Allah ka samu cikinsa kaga san akwai aiki kuwa wani zai ɗauka kamar masallacin nan wani zai ɗauka kamar makarantar nan wani zai ɗauka kamar angwari ni maraba bala kwasin bala doki wani kuma zai ɗauka kamar kaduna wani kuma zai ɗauka kamar najeriya kai wani zai ɗauka kamar najeriya chadi sudan gwargwadon saban Allah kowa haka kowa zai ɗauki laifinsa kowa zai rike Allah ka tsare ne yake cewa wal mala'ika ga kuma mala'iku bi ma'ana wal ta saffan saffa ga mala'iku sun zagaye mu a lokacin ne Allah zai ce ya ma’ashirar jinni wal insi ya ku tarin mutane da aljanu in istata'tum an tanfidhu min aqfaris samawati wal ard fanfidhu la tanfidhuna illa bi sultan wanda yake gani a doran kasa ko a sama zai iya guduwa yau din nan ga fili ya gudu ko Allah ce babu wanda isa ya tsira sai da me sai da dalili sai kana da uzuri mai karfi shine zai sa ka tsira a wajen Allah ka zo wa Allah da tsabtataccen zuciya ba shirka ba bid'a ba kafirci ba kafi sannan za ka tsira zuciyar da ta cika da ta Allah shine ce wal mala'ikatu wa qudiya al-amr a wannan lokacin an riga an zartar da hukunci wa ila Allah al umur zuwa ga Allah al'amura ke komawa karshen ayar ne ina fata mun gani malam ya ci gaba da cewa wa qala Allah madaukaki ya ce fa akhadhahum Allah bi wannan aya aya ce a cikin surati Ali Imran asalin farkon ayar ka da'bi ali fir'auna wallazina min qablihim ko haka Allah ya ce kazzabu bi ayatina fa akhadhahum Allah bi dhunubihim wallahu shadidul iqab Allah ce ka da'bi ali fir'auna kamar dabi'ar. mabiyan fir'auna mabiyan fir'auna ne suka yi fir'auna ne ce musu ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san muku wani Allah in ba ni ba shine ya ce musu ana rabbukumul a'la ko suka bi shi shine ya ce ya hamanu bilili sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa ila ilahi musa wa inni la adunnuhu kadhiba yace kai amana hada mun bene in hau sama in leka allan annabi Musa dan makareci Firawuna ne wannan duk wannan aikin da yayi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yace kai ba ni bane ke da mulkin misra ruwan nil ma ai a karkashi na ke gudana kaga ya tinkawo da me da ruwan me nil sai Allah ya ce falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa matalan lil akhirin da abin da ya tinkaho da shi Allah kashe shi shine mai ruwan nil ko aka sa ta nutsar da shi to shine ta Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u mutanansa ya nina su sai suka mai biyayya innahum kanu qauman fasikin saboda su daman fasikai ne suka biye masa to shine Allah ce ka da'bi ali fir'aun kamar tabi'ar mutanen fir'auna me suka yi kazzabu ko walladina min qablihim da wa'anda suka zo gabanin fir'auna adawa da samudawa kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyin mu alamomin da muka nuna musu Allah ya ce akan mutanen fir'auna wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un Allah ce ba mu taba nuna musu wata alama ta azaba ba sai mun nuna musu wacce ta fita an musu ruwan kwadi yanda ruwan sama ke zubowa kai kwadi ke zubowa daga sama an musu ne dufana ko sama ruwa ƙasa ruwa an musu wannan sannan an musu addam ruwan jini kawai sha jini ke zubowa daga sama sannan kuma an musu ne? aljarad an musu ruwan fari sha kawai fari ke zubowa daga sama sannan an musu alƙummal kudin cizo fi kawai kudin cizo ke zubowa amma duk da wannan sun ce annabi musa matsafi ne wai tsafi ne musu mu bi ayatina duk waɗannan alamomin da suka gani sun ƙaryata ta shine Allah madaukaki yace fa akhadahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da zanubin su kaga zanubin su yasa Allah ya ne ya kama su ina fata an gane kaga kalman kamu aiki ne ko ina fata an gane sai ya kama su da zunubinsu wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne kaga dalilin da yasa ya ne ya kama su kenan akan laifin da suka yi Allah ka tsare mu ka kare mu sa'annan ya ƙara cewa wa yumsiku samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi idni wannan ayar kuwa aya ce a cikin suratul hajj ko farkon ayar shine alam tara anna allaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulk tajri fil bahri bi amrihi sai ce wa yumsiku samaa an taqa ala al ardi illa bi idni sai ce inna allaha bin nasi la raufur rahim Allah ya ce alam shin baku gani ba ko baka gani ba a matsayin na musulmi anna allaha sakhkhara lakum ma fil ardi Allah shine wanda ya tattala muku duk abin da ke doron kasa wal haka kuma ya tattala muku jirgin ruwa ko ba da ikonsa bane jirgin ruwa ke gudana ba inda Allah ya ga dama me zai yi sai ya nutse ko shine wal jariyati yusra mai tafiya cikin sauki ka duba yadda teku yadda jirgin ruwa ke tafiya idan ka shiga teku za ka san lallai Allah abin girmamawa ne duk wanda ya taba voyage zai ga teku da sama kama a haɗe suke haka ne? haka ne? ka taba voyage ne? <laughs> ni na taba yi na taba yi shi da gani a haɗar za ka gani da sama da ruwa za ka ga kamar sun haɗe da juna haka za ka gansu gabas ruwa kudu ruwa yamma arewa ko ina in ka duba ruwa kawai za ka gani kuma za ka ga hadarin nan da kake gani za ka ga kaman asalin ruwan daga cikinsa yake fitowa lallai Allah abin girmamawa ne in kuma kana tafiya a ƙasa ya kake kallon sama ba kamar yana bunka ba haka ne haka kuma in ka hau jirgi a sama za ka ga kaman ba komai a ƙasa kawai in ba sama ba ko wannan yana nuna maka girman wa Allah subhanahu wa ta'ala ka duba yadda Allah ya tattala mana jirgin ruwa yadda muke sarrafa shi tajiri fil bahari wannan wannan jirgin ruwan yana gudana a cikin teku bi amrihi da umarnin Allah inda Allah ya ga dama me zai ce mai Allah zai ce ya me nitse akwai wanda ya sai ce to ka duk iya ruwanka sunanka mai naman kifi duk iya ruwanka sunanka mai naman kifi dan kana nan kowane kifi in ya dago lu shikenan ya tafi ya ɗeka. sai dai a lahira a fitar da kai a cikin mai kundin kifin ko a cikin kifi shine kabarinka sai Allah ya ce wa yumsiku sama Allah a hakan sai ya riƙe sama an taƙa alal nan akwai abinda malaman balaga suke kira idmar shine takdirin wata kalma dan ta fito ma'anar ta fito shine Allah taƙa alal al wa yumsiku sama Allah na riƙe sama an taƙa alal al ai Allah taƙa alal al dan kada ta fado wa ƙasa sai Allah ya rike ina sama abinda ke sama ai yafi ƙarfin na ƙasa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira yace afatis sama wa hiya ahqqu an taqut sama na kugi wallahi ta cancanci ta kugi ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun yazdudu lillahi ta'ala babu wuri a sama daidai da tafin kafa akwai mala'ika yana yi wa Allah ibada kaga girman mala'ika kuwa ha mala'ika ɗaya ya zai daga duniya ya kifar da ita ko to wannan yana nuna maka girman mai abin da ke sama to Allah subhanahu wa ta'ala yana rike sama don kada ta fada wa ƙasa malaman usulun fiki wannan ka'idar da ake fassara wannan gabar da ita suna kiranta iktiba'un nas shine wa yumsiku sama Allah taqa 'ala al-ard malaman usulun fiki sunansa me iqtida'un nas bi ma'ana kaddara wata kalma dan ma'anar ta fito shine Allah ta qar'a Allah ta qa'a alal ard kamar yanda Allah ce yubayyinu Allah lakum an tadillu ay yubayyinu Allah lakum alla tadillu Allah na muku bayani dan kada ku bata ina fata an gane to shine Allah madaukaki yace inna Allah ka sani fa lallai Allah bin nasi ga mutane la ra'ufur rahim mai tausasawa ne mai jin kai a gare su shi yasa yake rike sama dan kada ta fado wa kasa in ta fado kaga ba wanda zai ba wanda zai rai kowa zai mutu to kaga wanda ya maka wannan aikin ai ya cancanci ne a girmama shi ko to me muhallin shahid a ciki shine wa yumsiku sama yana rike sama kaga kalmar rikewa aiki ne ko ina fata an gane kaga wannan aiki ne na ubangiji wa qala Allah madaukaki yace inna batsha rabbika la shadid lallai damkar ubangijinka yana da tsanani kenan ubangiji na ne yana damka amma damkansa ya take ba wanda ya sani amma tana da ne tsanani in aka ce damka mai tsanani ka san cewa lallai ba karamin damka ba ce yana fata an gane dan adam ma dan uwanka wani idan ya rike ka wallahi duk bala'in ka sai dai ka ce ya hakuri haka ne sai dai kalle shi ce ya hakuri da Allah bawan Allah ya hakuri aboki na dan ka san ba yanda za ka iya kwacewa wallahi wani dan adam ne ko wani ma kila shekarun ku daya wani ma kila ka girme shi amma idan ya rike ka haka ko sai dai ka ce ya hakuri aboki na wallahi sai dai ka ce ya hakuri dan ka san ba yanda za ka iya kubucewa to balle ubangijin da ya halice ka ina fata an gane balle ubangijin da ya halice ka to kaga abu ya lalace <laughs> wani mutumi ne <laughs> Allah ya kiyaye yana ya auri mata matan sai Allah ya sa irin matan nan ne dama dama sai ta bata mai rai mun cuda shi take da ta cuda shi ta cuda shi aka zo da kyar aka kwace shi a hannun ta sai aka zo sai tana cewa sai da aka kwace shi da kyar da ya fara numfashi sai ya ce ku bari in kara mata naushi sai ta ce a ko shi a mun shi na sai ce an kya abin ni ku tafi da ni waje dan kada ya ci duka kamar yadda ta mai duka to <laughs> bayan haka bayan kwana biyu ta kara zaunar da shi tana dukan shi kuma sai tana ihu tana ce ku zo ku taimake ni da ya ji mutane na zuwa za su zo ɗakin sai ce ce sai ce fatima ne sunanta sai ce da Allah daga ko da dan kafa idan eh, kada a ganna a kasa ya ji kunya to ka ga mace kenan ba ta rike shi ya kasa ne kwacewa to ina ga ubangijinka ina fata an gane to ka sani cewa jamkar ubangiji ba abun wasa ba ne me yasa malam yake kawo mana wannan siffofin saboda ni da kai idan muka gane wannan siffar zai sa mu yi karancin saba wa ubangiji haka ne mun san cewa damkar ubangiji ba abun wasa ba ne to duk lokacin da ina so in saba wa Allah ko kana so ka saba wa Allah kana tuna wannan siffar me zai me zai dawo zuciyarka girman wa Allah sai ya saka me ka bar wannan aikin wannan shine hikimar ina fata mun gane sai ya ce wa Allah maɗaukaki ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu kuma usra Allah yana nufinku da sauki ne baya nufinku da tsanani wannan ayar aya ce na me suratul baƙara kenan ko aya da take magana akan azumi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum sai ce me faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai ce me yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al yana nuna maka yadda zaka girmamawa Allah subhanahu wa ta'ala to nan akwai sifatul irada shine yuridu Allah yusra Allah yana nufin ku da sauki wala yuridu bikum al-usra Allah kuma baya nufin ku da tsanani Allah baya so ku sha wahala shi yasa komai ya muku sauki in an samu wannan sai a ce in ba za ka iya wannan ba kai ne kai wannan shi yasa wata rana kamar yadda zuwa Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci Imran bin Husayn sai ya da shi yana sallah a zaune sai ya ɗauki fulu in zai sujjada sai sa kansa a fulu manzo Allah na zuwa fa akhadha bi wisada farama biha sai manzo Allah ya karbe wannan fulan sai ya jifa da ita sai ce salli qa'iman in istata'at kai sallah a tsaye in zaka iya fa in lam tastata in ba za ka iya a tsaye ba fa qa'idan to kai sallah a zaune fa in lam tastata in ba za ka iya a zaune ba sai ce me fa'alal jam to ka kwanta a bangaren ka na dama kai sallah a kwance fa in lam tastata shi ma in ba za ka iya ba fa auni ima'an kai sallah koda da isharan kai ne ko da ido kaga ana nuna maka duk halin da za ka shiga matukar hankalinka na tare da kai bai bushe ba sallah bata me bata fada a kanka ba wannan yana nuna girman ne sallah Allah sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa qala an sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa yace yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hadisin Abu Huraira ne hadisin Bukhari da Muslim yace yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir فيقول هل من سائل فأوطيه وهل من مستغفر فأغفر له من يدعوني فأستجيب له حتى تطلع الفجر حتى يطلع الفجر yace a lokacin da yanzu rabbuna ubangijin mana sauka kalman annuzul ko kalman sauka ko Shi ne aiki ne ko ba aiki ba ne? aiki ne kaga Allah na yin wannan aikin sai ce ila sama'i duniya zuwa saman duniya hina ya ka sulusun lailin akhir a lokacin da kashi ukun karshe na dare ya rage a lokacin Allah ke sauka fa kulu sai Allah ya ce hal min sa'ilin fa wai akwai mai tambaya in basa wa hal min mustaghfirin fa lahu wai shin akwai mai neman gafara ta in gafarta masa man yad'uni fa astajibu la wa zai kira ni in amsa masa wa man yastaghfiruni fa aghfiru la waye zai nemi gafara ta in gafarta mata in gafarta masa har zuwa lokacin da alfijiri zai ke tu, Allah na faɗin wannan kalmomin ina fata an gane to shi sa idan ka farka daga dare daga bacci ko da ba za ka yi kiyamun laili ba ka ce me subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah rabbi gfirli manzala ce duk wanda ya farka daga bacci ya faɗi wannan addu'a duk addu'an da ya yi a wannan lokacin Allah ya karba sa'an nan kuma ya ce in sallah ne na dare ka yi direct Allah ya karba to in ka farka sai ka yi wannan ko ba za ka yi sallan ba ko sai ka faɗi damuwarka sannan ka koma in ma ba za ka yi buke ina fata an gane muhallin shahid anan yana tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala sifatin nuzul ko Allah yana saukowa saukowa wacce ta dace da ubangiji ibnu batuta yi wa ibnu taimiyya sharri da wannan hadisin ce ibnu taimiyya ya karanto wannan hadisin yana hudu ba ranar jima'a sai ya karanto ta yana saukowa wai irin saukan nan da yake yi saboda aqidarsa mumathila ne yana daga cikin mushabbiha masu kamanta Allah da bayansa sai malamai suke maida masa daraji na farko dai ibnu taymiya bai taba yin hudu ba ba ya koma ga Allah kaga an gano ƙaryarsa ko na biyu ibnu taymiya an kama shi da kwana 40 a sham shi ibnu batuta ya shigo sham to ina ya gansa kuma ibnu taymiya daga kama shi sai makabarta saboda a prison ya mutu Allah ya karɓi ransa yana fata an gane saboda akwai da yawa daga cikin malamin musulunci wanda su ma suka mutu a prison Kamar Ibrahim Taimi shi ma a zamanin Hajjaj a prison ya mutu kuma Hajjaj ya sa aka kama shi Hajjaj sai mafarki ranar da Ibrahim Taimi ya rasu sai mafarki cewa an ce yau wani ɗan aljanna ya mutu a wannan gari sai Hajjaj ya tambaya kai waye ya mutu yau sai aka ce ibrahim at-taymi sai shi da Allah wannan ƙarya ne kawai mafarkin ƙarya ne ina ta an gane bawan Allah ne zahidi ne mai gudun duniya amma hajjaji yasa aka kama shi muhallin shahid a ciki shine wani yana iya ƙarya ya jingina ma wani to malaman musulunci akwai da yawa wanda sun mutu a irin wannan hali saboda inda suka samu kansu da irin shugabannin da Allah ya kaddara rayuwa ta gudana a karkashin su sai malamai suke mai raddi suka ce ibnu taymiya dai biyo taba yin wannan ba saboda karamar da ibnu taymiya yake da shi hatta aljanu suna daukar siffansa su zo majalisinsa suna karantarwa da siffansa kaga wani ne dalibai da suka gan shi ne ya ɗauki siffan ibn taymiya ya zo majalisin ibn taymiya ya karantar da dalibai yanda ibn taymiya yake karantar da dalibai da suka zo suka same shi a fili suka ce akar makalla an sake ka ne ka zo kai mana karatu sai ce ba ni bane sai ce mun ganka ba ce wallahi kare ba ni bane aljani ne aljani ne ya dauki siffata kaga inda wani ne zai ce ma ai mun gaya muku mu ma waliyai ne masu karamomi kun ga karamun ko haka ne ai wani haka zai ce maka ko don kasancewa su ba kansu suke tallatawa ba me suke tallatawa addinin Allah bukatar su mutane su gane gaskiya su bautata wa Allah Allah sa mu dace malam yace fa nasifu Allah ta'ala mu a matsayin mu na ahli sunna muna za mu siffanta Allah madaukaki bi hadhihi sifat ala alwajhi alwarid da wa'annan siffofin ta fuskan da yazo daga Allah da manzansa wala nusammihi biha amma ba za mu kira Allah da wa'annan siffofin ba fala Kulu, ba za mu ce inna min asma'ihi lallai daga cikin sunayen Allah alja'i ko alja'i ba za mu ce alja'i ba saboda can an zo da siffar ne mai zuwa ko waja a rabbuka ko ubangijinka yanzu sai mu ce alja'i mai zuwa ba za mu kira Allah da wannan sunan ba an gane wal'ati mai tahowa ba za mu kira Allah da wannan sunan ba wal akhidu mai karba ba za mu ce Allah mai karba ba ina fata an gane ba za mu ce wal mumsiku mu ce Allah mai riƙewa ba kawai mu ce al mumsiku da kalman kawai mumsiku sai dai mu hada shi da me sunan Allah ko ya ubangiji mai rike sama dan kada ka fada wa ƙasa kaga wannan ka kira shi da me siffansa kenan ko amma da kalman kawai almumsiku mai rikewa ka ce sunan Allah ne mai rikewa a ba za ka kira shi da wannan ba wal batishu mai damka ba za ka kira Allah da wannan sunan ba wal muridu da mai nufi ba za ka kira sa da wannan ba wan nazilu ka ce mai sauka ba ba za ka kira Allah da wannan ba sai malam ya ce wa nahwi zalika da kwatankwacin haka ba a kiran Allah da shi wa in kunna nukhbiru bidhalika anhu ko da yake mu muna ba da labarin siffar Allah akan haka wa nasifuhu bihi kuma mu siffanta shi da haka amma ba za mu kira shi da me da wannan sunan a matsayin sunansa ba kaga akwai bambancin suna da me siffa misali a ce mutum dogo ne ina fata an gane gashi dogo Sa'an nan kuma gashi kakkaura ina ta an gane sannan kuma gashi kakkarfa ina ta an gane sannan yana da suna misali a ce isa shine sunansa to yanzu idan ka tashi sai ka ce kai dogo sunansa ne ah, duk wani dogo sunan shi kenan ko dogo kaga baka kira shi da sunan shi ba ina ba ta an gane dan ka ce kai dogo zai saurare ka ai ba shi ka kira ba ko amma in ka ce isa ya san yanzu ne da shi kake kira wannan siffarsa ba za ka kira shi da sunansa a matsayin siffarsa shine sunansa ba ina ta an gane to wannan shine misalin da malam ya kawo mana ga ubangiji akwai siffofi na ubangiji to siffan nan ba za ka kira Allah da sunan a matsayin shine sunansa ba sai dai ka kamba ma shi da wannan siffar ko za ka ce ya ubangiji mabuwayi babu abin da ya gagare ka ya Allah kaga yanzu kana kamba mawa Allah kenan ko shine kaga yanzu kana kamba ma shi laysa fil wujud ilahun ghayruka fayurja a cikin duniya babu wani Allah in ba kai ba da za a yi kwaɗayin neman wani abu a wajensa yanzu kana kamba mawa kenan Allah subhanahu wataala ya azizul qahhar ko ya zal jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama ya qahhar samawati wal ard ya man la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama yanzu kana kamba ma Allah da sifofinsa kenan ko to sai ka isar da sakonka to da gaggawa Allah zai biya maka saboda Allah yana son duk wanda ya roƙe shi ya ma shi ya kira sa da sunayensa da sufofinsa to wannan mutum ya gama samun biyan bukata kaga rashin sanin wa'annan ka'idojin yasa zaka ga mutum zai ce to an dai ce Allah na karban addu'a ni dai gaskiya nayi nayi ban sani ba to ina fata an gane to saboda kai cin din da zaka buka samu Allah ya karba maka ne baka bu ba ina fata an gane an fahimci matsalan to wannan shine hikimar da yasa ake kiran Allah subhanahu wataala addu'a daga ƙarshe shine kashi uku ne kamar yadda manzon Allah ya ce kashi na farko Allah ya karba sai a raba shi a baka wa'ansu abubuwan da ka nema a duniya sauran kuma sai a ajiye maka shi a lahira kaga kashi na farko kenan kashi na biyu Allah ya karba abin da kake so ba shi za a baka ba a kowansu musibu da suka buɗo za su afka maka a gidanka ko a karan kanka sai Allah ya gusar da wa'annan musibin da wannan addu'a ina ba ta an gane kaga ta faɗi banza ba ta faɗi banza ba kenan ko kai to baka san wanda ya faɗa ba na uku kuma Allah ya karɓa amma ko ɗaya ba za a baka a duniya ba sai a ajiye maka shi a lahira wannan shine zai zama sanadiyar shigan ka aljanna manzo Allah ya tambaye sahabban sa wanne kuke so sai kowa ce na karshen kowa ce na me na karshen wanda zai kai ka me aljanna sai manzo Allah ce amma ba za ku iya haƙuri a duniya ba haka ne ce kai to kai to ni ban sani ba ko na yi wa Allah laifi ne ina fata an gane to kaga shi sa malam bahaushe yana da kalma ta basira ya ce addu'a ba ta faɗi banza to sai ka sa a zuce ka kayi addu'a kayi addu'a baka ga wani alama ba sai ka ce kila tana daga cikin wata musibar da Allah ya kaddara zai same ni Allah ya kawo min ina ta addu'a kuma ban samu wannan ba ina fata an gane sai ka dauke shi a wannan ka'idar Allah sa mu dace anan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi akan alqa'idatu thalitha insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk